Hausa Basic Course, Unit 16, Basic Sentences. Sannu da Sanu Sannu da rana. Yawwa sannu ka dai. Ina tafiya. Ina tafiya. ya gamu ya gamu ina tafiya na gamu da matarka ina tafiya na gamu da matarka ta dawo daga asibiti ne ta dawo daga asibiti ne suna tafiya suna tafiya ya karɓa ya karɓa karɓa karɓa magani magani suna tafiya karɓan magani ne suna tafiya karɓan magani ne ciki ciki nata nata ya tsufa ya tsufa I e, cikin nata ya fara tsufa. E, cikin nata ya fara tsufa. Sauka, sauka. Yaushe ake zaton saukarta? Yaushe ake zaton saukarta? ƙarshe ƙarshe wannan wannan watakila ƙarshen wannan watan watakila ƙarshen wannan watan ya sauka ya sauka Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya sauke ta lafiya. Amin. Amin. Grammatical drill. Grammatical drill 16-1. Na. Grammatical drill one. Na. with pronoun prefix. Kullum yana tafiya kasuwa da yamma. Office Kullum yana tafiya ofis da yamma. Gida Kullum yana tafiya gida da yamma. aiki kullum yana tafiya aiki da yamma asibiti kullum yana tafiya asibiti da yamma ita kullum tana tafiya asibiti da yamma su kullum suna tafiya asibiti da yamma mu kullum muna tafiya asibiti da yamma tana tafiya karɓar magani su suna tafiya karɓar magani kai kana tafiya karɓar magani shi yana tafiya karɓan magani ke kina tafiya karɓan magani abinci kina tafiya karɓan abinci Saƙo kina tafiya karɓan saƙo. Wake kina tafiya karɓan wake. Albashi kina tafiya karɓan albashi yana gamuwa da su kullum yara yana gamuwa da yara kullum dabbobi yana gamuwa da dabbobi kullum musa yana gamuwa da musa kullum ni ina gamuwa da musa kullum mu muna gamuwa da Musa kullum. An Ana gamuwa da Musa kullum. Ina zuwa karɓan abinci a gidansa. gyaɗa ina zuwa karɓan gyaɗa a gidansa akwati ina zuwa karɓan akwati a gidansa katako ina zuwa karɓan katako a gidansa magani ina zuwa karɓan magani a gidansa taba ina zuwa karɓan taba a gidansa Ali yana dawowa daga kasuwa. Aiki Ali yana dawowa daga aiki. Asibiti Ali yana dawowa daga asibiti. Ingila Ali yana dawowa daga Ingila. Gidana Ali yana dawowa daga gidana. Halima Halima tana dawowa daga gidana. yara yara suna dawowa daga gidana shehu yana tahowa gida ofis shehu yana tahowa ofis ma'aikatarmu shehu yana tahowa ma'aikatarmu taro shehu yana tahowa taro yau shehu yana tahowa yau yanzu shehu yana tahowa yanzu gobe shehu yana tahowa gobe lawal yana gamuwa da kafinta pronoun lawal yana gamuwa da shi halima halima tana gamuwa da shi doki halima tana gamuwa da doki Asabe. asabe tana gamuwa da doki pronoun asabe tana gamuwa da shi yara asabe tana gamuwa da yara Mamman. Mamman yana gamuwa da yara. Pronoun. Mamman yana gamuwa da su. Mamman yana tambayawa. Saƙon. Mamman yana tambayan saƙon. abincin Mamman yana tambayan abincin yaran Mamman yana tambayan yaran Mai gidan Mamman yana tambayan mai gidan. Shehu yana farawa. Aikin Shehu yana fara aikin. Gyaran Shehu yana fara gyaran. Ajiyewa Shehu yana fara ajiyewa. Koyo Shehu yana fara koyo. Asabe tana gyarawa. Rigarta Asabe tana gyara rigarta. ‘Yan kunnenta Asabe tana gyara ‘yan kunnenta. abinci asabe tana gyara abinci gida asabe tana gyara gida akwati asabe tana gyara akwati alƙalami asabe tana gyara alƙalami yarona yana kaiwa abinci asibiti yarona yana kai abinci asibiti saƙon. yarona yana kai saƙon asibiti dokin yarona yana kai dokin asibiti hular yarona yana kai hular asibiti dabbobin yarona yana kai dabbobin asibiti matata yarona yana kai matata asibiti su yarona yana kai su asibiti ita yarona yana kai ta asibiti yana shirya gyadar da ya saya dabbobi yana shirya dabbobin da ya saya wake yana shirya waken da ya saya taba yana shirya tabar da ya saya katako yana shirya katakon da ya saya masinja yana shaida masa saƙon ita Masinje na shaida mata saƙon mamman mamman yana shaida mata saƙon halima halima tana shaida mata saƙon yara yara suna shaida mata saƙon halima tana gaya wa uwarta saƙon shehu shehu yana gaya wa uwarta saƙon matarsa shehu yana gaya wa matarsa saƙon masinja shehu yana gaya wa masinja saƙon mamman yana manta hularsa pronoun mamman yana manta ta mantawa mamman yana mantawa da ita saƙon Mamman yana mantawa da saƙon. Halima tana tuna Musa. Pronoun Halima tana tuna shi. Tunawa Halima tana tunawa da shi. Shehu Halima tana tunawa da Shehu Ina zuwa ofis da doki na. Alƙalami Ina zuwa ofis da alƙalami. abinci ina zuwa ofis da abinci rigata ina zuwa ofis da rigata komai Ina zuwa ofis da komai. Matata Ina zuwa ofis da matata. Asabe tana satan taba. Abinci Asabe tana satan abinci. Wake. Asabe tana satan wake. ‘Yan kunne. Asabe tana satan ‘yan kunne. katako asabe tana satan katako gyada asabe tana satan gyada kullum ana kai shi makaranta ita kullum ana kai ta makaranta kai kullum ana kai ka makaranta su kullum ana kai su makaranta mu kullum ana kai mu makaranta ni kullum ana kai ni makaranta grammatical drill 16 1 2 noun plus na yaronka na kusa bello bello na kusa yarka yarka na kusa uwarta uwarta na kusa babban a kawo babban a kawo na kusa gidanka gidanka na kusa masinja masinja na kusa nan masinja na nan matarka matarka na nan maganin maganin na nan yaronka na gidan shehu ne Musa Musa na gidan Shehu ne? Dokin Dokin na gidan Shehu ne? Masinja Masinja na gidan Shehu ne? uwarta. Uwarta na gidan Shehu ne? Yaran Yaran na gidan Shehu ne? Alƙalamin alƙalamin na gidan shehu ne ‘yar kama na kasuwa ke ‘yar kima na kasuwa shi ‘yar sama na kasuwa rasu ‘yarsu ma na kasuwa ita ‘yarta ma na kasuwa ku ‘yar kuma na kasuwa mu ‘yarmu ma na kasuwa Grammatical Drill 16-2 Variation Drill Rigar Shehu ce wannan? Asabe Rigar Asabe ce wannan? akwati akwatin asabe ne wannan alƙalami alƙalamin asabe ne wannan doki dokin asabe ne wannan ya yar asabe ce wannan gida gidan asabe ne wannan taba tabar asabe ce wannan abinci abincin asabe ne wannan and Unit 16.